daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ce zango na uku kuma ta ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya abubuwan zamu gabatar muku da Allah sun kunshi labarun duniya da dumdumin su muna ɗauke da shirin nan na ko kun san sai shiri na musamman dangane da haihuwar imam ali wato ranar haihuwar imam ali alaihi salam sannan kuma a ji mu da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za ku kasance ta da mu daga farkon shirin hakkashin sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ƙasar ƙasar ta ce mun isa zango na ƙarshe dangane da cin yarjejeniyar tsagaita wutar gaza iran da ƙasashe uku na turai za su tattauna hanyoyin ɗauke mata takunkumi ƙungiyar tare afirka ta kawo ƙarshen taron hanyoyin bunƙasa noma a nahiyar to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun qatar ta sanar da cewa mun isa zango na ƙarshe dangane da cin yarjejeniyar tsagaita wutar gaza ministan harkokin wajen ƙasar qatar majid bin muhammad al ansari shine bayyana cewa mun isa zango na ƙarshe na kulle yarjejeniya akan gaza abin da ya saura shine mataki ɗaya bayan ɗaya akan yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniyar ministan harkokin wajen na ƙasar ta qatar ya kuma ce muna fatan jin labari mai daɗi dangane da yarjejeniyar ta gaza domin dai ya zuwa yanzu mun tsallake muhimman abubuwa da ake da saɓani a kansu da suka hana a cimma yarjejeniyar ministan harkokin wajen na ƙasar qatar ya kuma da cewa da zarar an gama cimma matsaya akan komai to za mu sanar da fara aiwatar da ita Minista majid bin muhammad al-ansari ya ce a halin yanzu ana ci gaba tattaunawa a birnin doha don haka muna jiran samun labari daga masu tattaunawar hakanan kuwa ministan na ƙasar qatar ya ce mun karɓi daftarin tsagaita wutar yakin kuma tattaunawar da ake ci gaba da yi yanzu ta shafi cikakken bayanin ƙarshe na yadda za a aiwatar da ita iran da ƙasashe uku na turai za su tattauna hanyoyin ɗauke mata takunkumai mataimakin ministan harkokin wajen iran mai kula da harkokin shari'a kazim garib abadi ya sanar da cewa iran da kasashe uku na turai birtaniya jamus da kuma faransa sun yarda da cewa za a ci gaba tattaunawa kan batun ɗaukewa iran ɗin takunkumai garib abadi ya ce an yi zama karo na uku na tattaunawa tsakanin iran da kasashen turai ɗin a birnin geneva kuma tattaunawa ce da ake yi ta keke da keke kuma ta haifar da ɗa mai ido garib abadi ya kuma rubuta a shafinsa na x cewa mun tattauna tare da yin musayar ra'ayoyi a cikin fagage biyu da su ne batun ɗauke takunkumi da kuma batun shirin nukiliya na iran na zaman lafiya mataimakin ministan harkokin wajen na iran ya kuma ce an cimma matsaya ta bai ɗaya a kan cewa za a ci gaba tattaunawa domin kaiwa ga cimma matsaya ta ƙarshe. Ministan Lafiya na Iran ya ce Iran ce ta farko a fagen nazarce-nazarce na aikin likitanci a wannan yanki. Ministan kiwon lafiya na Iran Muhammad Rida Zafar Kandi shi ne ya bayyana cewa ƙasar ta Iran ce ta farko a fagen gabatar da nazarce-nazarce da suka shafi fagen kiwon lafiya mai alaƙa da ƙa'idojin ingantattun halaye na likitanci. Ministan wanda ya gabatar da jawabi a wurin taron wa juna sani karo na sha ɗaya da aka yi a nan iran dangane da ƙa'idojin ingantattun halaye na aikin likitanci ya da cewa an tsara waɗannan ingantattun halayen ne dai na aikin likita a kan yadda za a aiwatar da su a aikace hakanan kuma ana koyar da su ga ɗalibai na aikin likita a matsayin ka'idar da ake mu'amala ta yan adamtaka da marasa lafiya bugu da ƙari ministan kiwon lafiyar na iran ya ce yadda ma'aikatan kiwon lafiya za su yi mu'amala da marasa lafiya a cikin tausayawa da kuma nuna damuwa da matsalar da take damun su suna da tasiri matuƙa ministan na kiwon lafiya ya ishara da likitan da zai zama yana kula da iyalai tare da bibiyar tarihin rashin lafiyarsu da kuma nau'in maganin da suke sha wanda yana a matsayin ginshiki ne na ingantacciyar halayya ta aikin likitanci to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kawo muku wannan labarai kai tsaye daga nan birnin tehran mali ta kwace tan uku na zinariya daga wani kamfani na ƙasar Kanada. gwamnatin soja ta ƙasar mali ta kwace wannan zinariyar ne mai yawa daga kamfanin haƙo ma'adanai na ƙasar ta Kanada saboda rashin samun daidaito a tsakaninsu dangane da kuɗin haraji da ya kamata kamfanin ya biya. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya nakalto wata wasiƙa da shugaban kamfanin zinariyar na Barrix na ƙasar Kanada wato Mark Bristow ya aika ta zuwa ga ministan ma'adanai na Mali da a cike yake son samun takardar tabbatar da karɓar zinariya da wato tasu daga bankin solidarity na wannan kasa. tun a farkon wannan watan na janairu ne dai babban alkali mai bincike na ƙasa ta mali bubakar musa diyara ya aiki da wasiƙa zuwa ga kamfanin na barracks yana mai yin gargaɗin cewa za a kwace zinariya ton uku a jiya litin ne dai wani babban jami'i a kamfanin na barracks da ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana cewa gwamnatin soja ta kwace zinariyar ton uku tare da ajiye ta a birnin bamako jami'in ya ce an ɗauki zinariyar ne daga wani wurin haƙo ma'adanai a kusa da yankin kayas aka kuma zuwa ɗauke ta zuwa birnin bamako kudin zinariyar da aka kwace dai ya kai dala amurka miliyan 180 makuntan kasar ta mali dai basu ce komai ba akan wannan batu tun za mu fi kasar uganda inda kungiyar tare afirka ta kawo ƙashen taron da ta yi dangane da za a bunƙasa harkar noma a cikin wannan nahiyar taron na kampala an yi shi ne dai a mataki guda uku da ya fara da ministocin harkokin noma na kasashen mambobin kungiyar su hamsin da biyar sannan na harkokin waje sannan aka isa ga shugabannin gwamnatocin kasashe mambobi an yi wannan taron ne dai da wato ana yin wannan taron ne dai a duk shekaru goma domin shata muhimman siyasa da manufofi da ake son a cimmawa a fagen harkar noma da kiwo. batun sana wato samarwa da nahiyar afirka abinci wani babban kalubale ne da aka daɗe ana fuskanta abubuwan da suka kawo cikas a cikinsa kuwa sun hada da rikice-rikice sauyin yanayi da kuma koma bayan tattalin arziki ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu sai ga zama da mun ajijerin shirye mu ko kun san shirin musamman na haihuwar imam ali alaihi salam da kuma duniyar mu a yau da kuma haka muke ban kwana da ku ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rajab na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha uku ga watan rajab na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu da dari hudu da sittin da tara da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan rajab na shekara ta ashirin da uku kafin hijira aka haifi imam ali bin abi talib alaihi salam kane siriki kuma magajin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗakin ka'aba mahaifiyarsa dai ita ce fatima bintu asad mahaifinsa kuwa shine abu talib bin abdulmutalib imam ali alaihi salam ya samu tarbiyya ne kai tsaye daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun yana karami kuma shine mutum na farko wanda ya musulunta a cikin maza ali bin abi talib alaihi salam ya auri sayyida Fatima zahra amincin allah ya tabbata a gare ta yar manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam kuma masoyiyar manzan Allah a ƙarshen shekara ta biyu bayan hijira Imam Ali alaihi salam ya halarci dukkanin yaƙe-yaƙe da manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam ya jagoranta in banda yaƙin ta Tabuka sannan kuma ya kasance tare da manzan Allah a cikin wahalhalu Imam Ali alaihi salam ya kasance jarumi mara misaltuwa a tarihi amma kuma a lokaci guda yana da zuciya mai tausayi don haka ne ma yake taimakon waɗanda ake zalunta a cikin al'umma ya yaƙi duk wani zalunci ya kuma kasance a sahun gaba wajen taimakon gajiyayyu da mabukata da kuma raunana imam ali alaihi salam ya zama babban abin buga misali wanda yake tabbatar da adalcin musulunci ta hanyar gudanar da mulki da jagoranci bisa korowa ta addinin musulunci da kuma shiryarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mai himmatuwa matuƙa wajen bautar Allah maɗaukakin sarki hakanan kuma mai ƙasƙantar da kai ga mummunai mai kyawawan halaye da ɗabi'u waɗanda suke yin tasiri a kan mukiyansa a shekara ta arba'in bayan hijira bayan shekaru 63 na rayuwarsa mai albarka kuma kusan shekaru biyar kenan na halifanci ɗaya daga cikin hawarijawa ya kai masa hari da takobi a lokacin da yake cikin sallah a masallacin kufa inda ya samu munanan raunuka a kansa sakamakon haka imam ali alaihi salam ya yi shahada imam ali alaihi salam baya ga shahara da ya yi a tarihi ta fuskar jaranta da sadaukarwa domin kara addinin allah a ɗaya bangaren kuma ya shahara da ilimi wanda babu mai irin sa bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duniya daga cikin kalamansa na hikima da ilimi yana cewa ku yi wa mutane abin da kuke so idan kun mutu za su yi muku kuka kuma idan kun rayu za su nuna muku alheri amincin Allah ya tabbata ga amirul mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam da ahalinsa tsarkaka masu saurare ko kusan cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan janairun shekara ta 1942 aka gudanar da taron casablanca na kasar morocco a tsakanin shugaban kasar amurka na lokacin franklin roosevelt da kuma prime minister kasar birtaniya churchill da kuma shugaban kasar faransa charles de gaulle game da wakilin tare soviet an gudanar da wannan zaman taro ne dai a lokacin da ake tsakiyar gwabsa yakin duniya na biyu a yayin zaman taron dai nasu wanda dauke tsawon kwanaki goma ana gudanar da shi a filin casablanca na kasar morocco sumayin da hakali ne ka cokaf kan tattaunawa dangane da hanyoyin da za su bi domin su samu nasarar murkushe sojoji da kuma ƙawayen ƙasar jamus sun kuma yi alkawalin cewa ba za su daina yaƙi ba har sai lokacin da jamus da ƙawayenta suka miƙa wuya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shugaban kasar tunisia zainal abidin bin ali ya arce daga kasar zuwa kasar saudiya bayan da ya kasa murkushe zanga-zangar mutanen kasar tunisia wanda suka bukace ya sauka da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkin kama karya na zainal abidin bin ali a kasar tunisia ali zainal abidin ya yi wa shugaban kasar tunisia na wannan lokaci haban burgiba juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a shekarar 1987 tun lokacin ne kuma yake mulkin ƙasar tunisia mulki irin na kama karya akan mutanen kasar musamman ma dai akan masu kishin addini amma kafin boran da ya kawo ƙarshen mulkin sa a kasar wani matashi ne mai sayar da kayan miya ya ƙona kansa a wani yanki a ƙasar saboda zaluncin da ma'aikatan ƙaramar hukuma suka yi masa masu saurare ko kusan cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta 1991 ma'aikatan hukumar leƙen asiri na haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad suka kashe salah halab wani jigo a ƙungiyar fatah ta falastinawa kuma ɗaya daga cikin ƙungiyoyi waɗanda suka kafa ƙungiyar kwatar 'yancin kai ta plo yahudawan sahiyuniya sun kashe salah halab a birnin tunis na ƙasar tunisiya wannan kisan ya nuna cewa yahudawan isra'ila ba sa mutunta hurumin ƙasashen duniya da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الاسرار أيوة. يا حامي الجار أيوة. يا سري الاسرار أيوة. يا حامي الجار يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار يا سري Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa a cikin shiri na musamman kan haihuwa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam shugaban muminai kuma taskara ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasiyinsa khalifansa a bayansa akan al'ummansa shine na farkon musulunta wanda ake wa lakabi da siddiqu haka ma shi ne mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wanda ake wa lakabi da faro shi ne wanda sonsa imani ne kinsa kuma munafurci ne mahaifin shugabannin samarin aljanna alhassan da hussein alaihi mijin shugaban matan aljanna fatima tutayar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu don jin abin da za mu iya kawowa dangane da wasu lamura da suka shafi haihuwar amirul mu'minin ali ibn abi talib salam. القلب ينادي أمير علي والروح توالي مولاها علي علي إمامي ومولى الأنام علي إمامي ومولى الأنام مولاي علي مولاي علي an haifi amirul mu'minin ali ibn abi talib salam a ranar juma'a sha uku ga watan rajab shekara ta talatin bayan shekarar giwaye a cikin ɗakin ka'aba a birnin makka ba a taɓa haihuwar wani mutum a cikin ɗakin ka'aba ba kafinsa haka ma bayan haihuwarsa wannan yana daga cikin lamura wa'anda Allah ta'ala ya keɓance amirul mu'minin Ali ibn Talib salam da su a yayin da lokacin haihuwarsa ya karato mahaifiyarsa Fadimatu bintu Asad ta je ɗakin Ka'aba ta yi riko da rigar ɗakin tana tawassuli da Ubangiji na ɗakin tana cewa ya rabbi inni muminatun bika wabima jaa min indika min rusulin wa kutubin wa inni musaddiqatun bika liami jaddi ibrahim wa annahu bana albayt alatiq fa bihaqqi alladhi bana hadha albayt wa bihaqqi almawlud alladhi fi batni illa ma yassarta alayya wiladati tana cewa ya ubangiji na yi imani da kai da abinda ya zo daga wajenka na daga manzanni da kuma littafai kuma na gaskata zancen kakana ibrahim kuma shi ne ya gina daɗaɗɗen ɗaki wato ɗakin kaba ina roƙonka albarkacin wanda ya gina wannan ɗakin da kuma albarkan ɗa da ke cikin cikina da ka sawaƙa mani haihuwata ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Yazid bin Ogba yana cewa sai muka ga bangon ɗakin ka'aba ya tsage ta bayansa sannan fatimatu bintu asad ta shiga ciki mun yi ƙoƙari mu buɗe ɗakin amma makullan sun ƙi buɗewa daga nan muka fahimci cewa al'amarin allah ne ta zauna a cikin ɗakin kwanaki uku a rana ta hudu ta fito tare da amirul mu'minin alim da abi talib a hannunta kasancewar haihuwarsa wani babban al'amari ne da ya auku a makka sannan karama ce a gare shi mawaƙan larabawa da dama sun ambaci wannan a cikin waƙoƙinsu kamar yadda wani yake cewa waladat fi haramil ilahi wa amnihi wal baitu haithu fana'uhu wal masjidu ta haife shi a cikin haramin ubangiji da amincinsa da kuma ɗaki mai farfajiya da masallaci abu sana al'alusi ya yi ƙarin bayani kan wannan ƙasidar a littafinsa mai suna sharhil ainatu abdulbaki al'umri yana cewa batun haihuwarsa a cikin ɗakin kaba ya shahara a ko'ina a duniya an kawo shi a cikin littattafan shi'a da kuma sunna amma sifofi da kuma sunayen amirul mu'minin ali ibn abi talib salam sun hada da wanda mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa suka sanya masa wato aliyu da kuma haidar tun lokacin haihuwarsa kenan imam aliyu dan abi talib salam yana da laƙuba da dama mafi yawansu sun zo a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa daga cikinsu akwai yasubul mu'minin wannan kalmar tana nufin sarkin ƙudan zuma don haka kamar yadda ƙudan zuma suke kewaye sarkinsu haka ma muminai suke kewaye ali ibn abi talib salam nan, ana kiransa alwaliyu alwasiyu wattaƙiyu wa ƙatilun nakithina na wal walmarikin, mai yaƙar masu karya alƙawali a yaƙin jamal da fanɗararru su kuma a yaƙin siffin sai kuma masu ficewa daga addini su kuma su ne khawarijawa a yaƙin nehrawan har ila yau ana kiransa shabihu harun wato mai kama da annabi harun salam wannan lakabin yana nuni ga abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin da zai je yaƙin tabuka yana ce masa shin baka son dangantakarka da ni ya zama kamar ta Haruna da Musa, sai dai babu annabi a bayana, har ila yau ana masa laƙabi da sahibul liwa wa khasifun na'al wa abun raihanatain. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana masa alkunya da abu turab, kuma wannan shine sunan da ya fi soyuwa a gare shi. haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa laƙabi da amirul mu'minina yana cewa sallimu ala aliyin bi imratil mu'minina wato ku yi wa aliyu sallama da kiransa sarkin mu'minai haka nan ana kiransa al-murtada nafsur rasul akhuhu zaujul batul saifullahil maslul amirul barara qatilul fajara ƙasimun nar wa sayyidul arab siddiqul akbar al-faruq babu madinatul ilm ghurratul muhajirin al-karrar ghayr farlar bismillahir rahmanir rahimi babul ilimi wanda shi yayi halitta Allah rahimi babul ilimi alimul gaibi kai ka wadatu da ilimi ilimi babul ilimi a tabbata hakika babu masani sai dai Allah aliyu ne kofar ilimi zuwa gurin manzan Allah godiya imam ali salam yana da sifofi wa'anda ya shahara da su da kuma dangin bani hashim daga cikinsu akwai jarunta masu magana dangane da jaruntansa suna cewa ba su taɓa sanin wani jarumi a duniya ba sai ka ga wata rana an yi galaba a kansa sai aliyu ɗan abi talib salam shi ne mai nasara kan duk wanda ya fito na fito da shi har abada don haka duk wanda ya yi mubaraza da aliyu ɗan abi talib salam sunansa matacce malaman tarihi sun gamu kan cewa shi ne mafi sani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu amma idan muka koma kan tashinsa da kuma girmansa za mu ga cewa aliyu ɗan abi talib salam ya gaji ɗaukaka da jarunta da jagoranci daga iyayensa sannan Allah ta'ala ya tanadar masa yanayi wanda ya sanya shi mafi kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam, hatta mahaifinsa da sauran ‘yan uwansa ba su samu irin damar da Allah ya yi masa ba, ya koma gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam daga gidan mahaifinsa ƙarƙashin renon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana ɗan shekara takwas a duniya. Kamar yadda mahaifiyarsa Fatimatu bintu Asad ta zama kamar mahaifiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya zama a wajen Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta farko. Ya tashi ƙarƙashin kula da tarbiyya irin ta manzon Allah. bai taɓa rabuwa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba tun bayan dawowarsa gidan shi, ya tashi a gidan annabci ya sami tarbiyya kai tsaye daga mafificin halittun Allah, don haka ya sami rabo da ba wanda ya sami irinsa. Ya yi karatu a wajen malaminsa na farko, karatun da ya mai da shi kamar malaminsa, a sanin Allah. da kuma sirrin halittu da halaye masu kyau da kuma kamala amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya bayyana irin kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hudubarsa ta 192 a cikin Nahjul Balaga inda yake cewa kun san irin kusanci na da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma matsayi na musamman da nake da shi a wajensa ya ajiye ni a gidansa ina ƙaramin yaro yakan runguma ta a kan ƙirjinsa sannan yakan tauna abinci ya bani bai taɓa samuna da ƙaryan zance ba ko kuma kuskure a abin da na aikata ba na kasance ina binsa kamar yadda ɗan yayen raƙumi yake bin mahaifiyarsa yana ilmantar da ni da halayensa kowace ranar Allah, kuma yana umurtata da na yi koyi da shi. Ya kasance yana zuwa kogon Hira a wani lokaci a kowace shekara, ba mai ganinsa sai ni, babu musulmi a wani gari ko kuma a wani gida a lokacin, in banda gidan manzon Allah sallallahu Alaihi da kuma Khadiza, kuma ni ne na ukunsu. ina ganin hasken wahayi da kuma manzanci, ina sunsuna ƙanshin annabci, hakika na ji ƙarar shaitan a lokacin da wahayi ya sauko masa, sai na tambaye shi ya manzan Allah, wace irin ƙara ce wannan sai ya ce, Wannan shaitan ne hakika ya ɗebe ƙauna na abauta masa, Lallai kai kana jin abin da nake ji. kuma kana ganin abin da nake gani sai dai kai ba annabi ba ne amma kai mataimaki ne kuma kana kan alkhairi malaman tarihi sun gamu a kan cewa aliyu dan abi talib salam bai taɓa sujada ko kuma ɗawafi ga wani gunki ba allah ya ɗaukaka shi da wannan a cikin dukkanin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa don ya tashi a gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana ɗan ƙaramin yaro don haka idan aka ce aliyu ɗan abi talib alaihi salam shine na farkon musulunta ba wai ana nufin yana kan wani addini wanda ba musulunci ba sannan bayan bayyanarsa ya shiga musulunci don zuciyarsa ba ta taɓa sanin abin da ba musulunci ba tun kafin bayyanar musuluncin wannan kuma don ni'ima ce wanda Allah ya yi masa na musamman wanda ya sa ya samu tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun yana ƙarami. Hakim an nishaburi ya kawo a cikin littafinsa Mustadrak alal as mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da ɗaya na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan fita zuwa masallacin Ka'aba ya yi sallah tare da shi akwai aliyu da kuma khadiza suna sallah a bayansa su kaɗai ne a doron ƙasa suke irin wannan sallah a lokacin علي علي علي نمود ألم يا An karɓo daga Afif ibn Qais yana cewa na kasance ina zaune tare da Abbas ɗan Abdulmuttalib Ridwanullahi ta'ala alaihi a Makka kafin bayyanar Musulunci, sai na ga wani matashi ya zo, ya ɗaga kansa ya dubi sama ta inda rana ke ɓullowa sai ya juya ya fuskanci ɗakin Ka'aba ya fara sallah. sai wani yaro ya zo ya tsaya da a damarsa sannan wata mata ta zo ta tsaya a bayansu sai matashin nan ya yi ruku'u sai yaron da matar su ma suka yi ruku'u sannan matashin ya ɗaga sama suka ɗaga sannan matashin ya yi sujada su ma suka yi sujada sai na cewa abbas dubi abin mamaki sai ya ce e abin mamaki ne shin ka san wane ne matashin nan wannan shine muhammad ɗan abdullah ɗan ɗan uwana ne sannan ka san waye yaron nan shi ne aliyu ɗan abi talib ɗan ɗan uwana ne sannan ka san wace ce matan nan ita ce hadiza yar huwaila wannan ɗan uwana ya shaida mani cewa ubangijinsa shi ne ubangijin sammai da ƙasai ya umurce shi da wannan addini da yake kai wallahi babu wani kan wannan addini a doron ƙasa banda su uku sai afif ya ce ina ma da a ce na kasance na hudunsu da na fahimci gaskiya a lokacin ya zo a cikin littafin asadul ghaba mujalladi na hudu shafi na ɗari da biyu daga anas bin malik yana cewa an aiko manzon allah sallallahu alaihi wa ranar litinin aliyu dan abi talib ya yi sallah tare da shi ranar talata wannan halin ya ci gaba har zuwa shekaru uku babu wa'anda suka yi imani da manzon Allah sai ‘yan kaɗan kuma suna ɓoye imaninsu, a sannan ne mala'ika Jibril ya zo masa da ayar wa anzir ashira ta akarabin wato ka kira danginka na kusa wanda yake cikin Sura Shu'ara aya ta 214. kamar yadda ya zo cikin littafin alkamil fittarih na ibn athir mujalladi na ɗaya shafi na 584 inda Jafar bin Abdullahi ibn Abil Hakam ya ce a lokacin da aka saukar da ayar wa anzir ashiratakal akrabin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙuntata da wannan umarnin ya zama kamar wanda bai da lafiya da aka tambaye shi sai ya ce lafiya ta lausai dai Allah ya umarce ni da in kira dangina na kusa. daga baya ya tattara danginsa na kusa bani wato hashim kenan a gidan abu talib su kimani arba'in kafin haka ya umarci alim na bai talib salam da ya shirya masu abinci wato gasasshen nama kafar akuya guda da kuma madara tulu guda a wasu ruwayun an bayyana cewa ɗaya daga cikin wato baƙin nasa yana iya cinye akuya guda sak ya kuma sha madara fiye da wanda aka tanadar musu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi haka ne don ya bayyana musu wata mu'jiza bayan sun kammala cin abinci suka ƙoshi su ya tashi ya yi musu jawabi inda a cikinsa yake ce masu Allah ya umarce ni da in kira ku zuwa gare shi waye ne daga cikinku zai taimaka mani a cikin wannan lamarin ya zama ɗan uwana wasiyina kuma khalifa na a cikinku a bayana ba wanda ya motsa sai aliyu ɗan abi talib salam ya tashi alhali kuwa shine mafi ƙarancin shekaru a cikinsu ya ce ni ne ya manzan allah zan zama mataimakinka sai ya riƙe kafaɗarsa yana cewa lallai wannan ɗan uwana ne wasiyi na kuma khalifa na a cikinku ku saurare shi ku yi biyayya a gare shi daga nan sai suka tashi suna ta iskili ga abu talib suna ce masa ya ce ka saurari ɗanka ka yi biyayya a gare shi a wasu ruwayun an bayyana cewa an kira su har sau biyu amma aminsa abu lahab yana hana shi magana a na uku ne ya sami damar wato isar da wannan saƙon. Daga wannan hadisin muna iya fahimtar cewa al'amarin khalifancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a bayansa Allah ya riƙa ya kammala shi tun farko-farko musulunci. Banda wannan Ali da Abi Talib salam ya shahara wajen kare manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maƙiyansa tun farkon bayyanar addini a Makka. لو عذبوني شردوني تبقى مولاي علي علي لو قطعوني مزقوني رأوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون علي علي hakan nan shine ya kwanta a shimfiɗarsa a lokacin da zai hijira zuwa madina don kada mushrikai su gane tafiyarsa sannan bayan hijira kuma shi ne gwarzo na yaƙe-yaƙe wanda ya halarta kama daga badar uhud zati salasil haibar khandak hunain da kuma sauransu wani abin lura a nan shi ne manzan allah sallallahu alaihi sallam bai taɓa gabatar da wani sahabi daga cikin sahabbansa kan ali ibn abi talib alaihi ba a duk lokacin da ya tura wata tawaga ko kuma rundunar yaƙi a duk lokacin da ali Nabi talib yana daga cikinsu to kuwa shine shugaban rundunar ko kuma tawagar har ila yau a cikin falalarsa da kuma kusancinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda ya zo a cikin wasu baitoci wa'anda ya rubuta yana bayyana irin kusancinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma baiwar da Allah ya yi masa yana cewa Muhammadun nabi akhi wa sahri wa hamzatu sayyidu ya ammi wa ja'faru alladhi yadha wa yumsi yatiru ma'al mala'ikati ibn ummi wa bintu Muhammadin sakni wa irsi manutun lahmuha bidami wa lahmi wasibta ahmada waladaya minha fa ayyukum lahu sahmun ka sahmi sabaktukum ilal alislami turran gulaman ma balagtu awana hulmi fa aujaba li walayatahu alaykum rasulullahi yau ghadira hummi fa waylun thumma waylun thumma waylun liman yalkal ilahu gadan bi zulmi yana cewa muhammadu annabin nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam uwana ne kuma suruki ne sannan hamza shugaban shahidai amina ne sannan Ja'faru wanda yake tashi tare da mala'iku safe da maraice ɗan mahaifiyata ne, ‘yar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam nutsuwar raina ce kuma matata ce, jininta da tsokanta sun garwayo da jinina da tsokana. Jikokin Ahmadu sallallahu Alaihi wasallam guda biyu, ‘ya'yana ne daga wajenta, wa yake da rabo irin rabona daga cikinku?’ na riƙa ku shiga musulunci gaba ɗayanku, ina yaro ban kai lokacin mafarkina ba, sannan manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ya wajabta muku jagoranci na irin jagorancinsa a ranar Gadir Hum, wahala ta tabbata ga wanda ya riski Ubangiji a gobe kiyama yana mai zalunta ta. malaman tarihi sun bayyana cewa amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya rubuta wannan baitoci ne ga Muawiya ɗan Abi Sufyan wanda ya rubuta masa wasiƙa a ciki yake bayyana shi ma irin kusancinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa ai shi mai rubuta wahayi ne kuma surukin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma a lokacin da ya karanta wa'annan baitoci sai ya ce wa mutanensa da su ɓoye su ga mutanen Sham. masu sauraro abinda za mu faɗa dangane da amirul mu'minin ali ibn abi talib salam suna da dama amma don kasancewan lokacin da muke da shi ya karato a nan za mu taƙaita muna ƙara taya al'ummar musulmi ranar haihuwar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam kuma a nan za mu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh توالي مولاها علي يا علي القلب ينادي أميري علي يا علي والروح توالي مولاها علي يا علي علي duniyarmu a yau.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 jaddada adawarsu ga na manufofin 'yan sahayoniya da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Yahudawa ta ƙasa da ƙasa mai yaƙi da Yahudawan Sahayuniya 'yan ƙaƙa gida ƙungiya ce da wasu gungun masu fafutukan Yahudawa suka kafa a shekara ta 2008 da nufin tunkarar manufofin siyasar Yahudawan Sahayuniya da suka kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila a yankunan da suka mamaye da ƙarfi musamman yankunan Falasɗinawa. Manufofin ƙungiyar sun fi mayar da hankali ne kan neman rusa abin da ta kira tsarin nuna wariyar al'umma da yahudawan sahiyoniya suke nuna wa al'ummu musamman al'ummar falasɗinu da suka kwace musu ƙasa da kuma goyon bayan haƙƙin cin gashin kan falasɗinawa gami da goyon bayan matakan gwagwarmaya kan gwamnatin mamayar 'yan sahayoniya kuma al'ummun yahudawan suna bayyana hakan ta hanyar shirya zanga-zanga da dama a wasu ƙasashen yammacin turai an kafa kungiyar yahudawa ta ƙasa da ƙasa da take adawa da munanan manufofin yahudawan sahayuniya a shekara ta 2008 a daidai lokacin da muryoyin yahudawa ke ci gaba da tashi a faɗin duniya na ƙin amincewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin watsi da matakin da take ɗauka na zalunci kan sauran al'ummu da sunan yahudawa tare da yin allah wadai da manufar siyasar tsarkake al'ummar yahudawan sahayuniya bayan kaka gida da ɗaukar munanan matakan cin zarafi ga al'ummu musamman al'ummar falastinu kafa kungiyar wacce mai fafatakar yahudawa mai adawa da manufofin 'yan sahayuniya mai suna sara kirishna da sauransu sun kunshi gungun yahudawa da ke cikin kungiyoyi masu nuna adawa da zaluncin 'yan sahayuniya musamman a kasashen birtaniya amurka kanada turai cikin haramtacciyar kasar isra'ila indiya mexico da argentina fitattun waɗanda suka kafa cibiyoyin adawa da munanan manufofin 'yan sahayuniya a duniya su su ne sara kirishna tana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kafa irin waɗannan cibiyoyi kuma ta fara gwagwarmaya ce tare da falasinawa a lokacin boron falastinawa wato intifada ta biyu da ta ɓarke a shekara ta dubu biyu ita ce wacce ta shahara da fafutukar kare haƙƙin falastinawa kuma mai adawa da manufofin siyasar 'yan sahayuniya sannan akwai michelle kalmanovich ya taka gagarumar rawa wajen ganin an yada matsayin cibiyoyi ƙungiyoyin da suke adawa da yahudawan sahayuniya 'yan mamaya kuma ya dukufa wajen inganta wayar da kai kan haƙoƙin al'ummar falastinu da kuma sukar manufofin gwamnatin mamayar 'yan sahayuniya San Wistin an haife shi a Amurka yana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kafa cibiyoyi masu yaƙi da muggan ayyukan Yahudawan sahayoniya kuma ya halarci wasu tarurrukan ƙasa da ƙasa da tattaunawa da suka shafi haƙƙin Falasɗinu kuma yana matuƙar adawa da wanzuwar masu goyon bayan gwamnatin nuna wariyar al'umma ta Yahudawan mamayar Isra'ila. cibiyarsu ta bayyana a cikin kundinta na kafuwarta cewa ta ƙudiri aniyar wargaza gwamnatin wariyar al'umma ta 'yan sahayoniyar isra'ila don neman dawo da 'yan gudun hijiran falasinawa da kuma kawo ƙarshen mame musu yankuna da 'yan sahayoniyar mamayar isra'ila ke yi domin faɗaɗa ƙasarsu ta ƙwace har ila yau cibiyarsu ta jaddada goyon bayanta ga cikakken 'yancin cin gashin kan falasinawa da kuma ƙarfafa gwagwarmaya da mamayar isra'ila tare da yin nuni da cewa cibiyoyinsu ta dogara ne kan wannan fafutuka da haɗin gwiwar ƙungiyoyin falasɗinawa da jagoran da suke da kyakkyawar alaƙa da gwagwarmayan falasɗinawa a fagen neman 'yanci da wato dukkanin haƙoƙin al'ummarsu cibiyarsu a yarjejeniyar alkawarin kafata ta jaddada yin riko da dukkanin hanyoyin adawa da 'yan sahayoniya wacce yarjejeniyar ta jaddada matsayin neman ba da ikon siyasa shari'a da tattalin arziki ga falasinawa tare da tilasta wa yahudawan sahayoniya da al'ummar turai kawo ƙarshen duk wata hanyar cin zarafin al'umma da al'adu na asali cibiyar ta ki kuma amincewa da ra'ayin ci gaba da faɗaɗa mulkin mallaka kan al'ummar falasinawa Falasɗinu tare da yin watsi da mahangar 'yan sahayoniya cewa ƙasar falasɗinu a matsayin ƙasar da ba a kula da ita ba wadda ya sa ake lalata rayuwar falasɗinawa kamar yadda ta ce cibiyar ta kuma bayyana a fili ƙalubalanta ga ƙungiyoyin 'yan sahayoniya da masu ra'ayin siyasa waɗanda aka ƙirƙira don tallafawa da haɓaka ra'ayoyin sahayoniya. kamar yadda ta jaddada ƙudurinta na neman haɗin kai da yin aiki da adalci da kuma goyon bayan ƙungiyoyin gwagwarmaya daban-daban da al'ummar falasɗinu ke jagoranta na tunkarar rashin adalci bayan da gwamnatin mamayar isra'ila ta fara yakin zirin gaza a ƙarshen shekara ta 2008 masu zanga-zangar adawa da 'yan sahayoniya ɓangarorin ƙasa da ƙasa sun shirya zanga-zanga a biranen amurka da wasu ƙasashen yammacin turai ciki har da jerin gwanon mutane a gaban ƙaramin ofishin jikadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin los angeles na amurka a cikin watan disamban shekara ta 2009 mambobin cibiyar sun halarci wani tattaki na jama'a a gaban ginin ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke birnin new york sannan a shekara ta 2014 cibiyar ta yi allah wadai da karuwar tashe-tashen hankula da gwamnatin mamayar isra'ila ke jinyowa a zirin gaza tare da tabbatar da goyon bayanta ga gwagwarmayar falasinawa gami da yin kira ga kasashen duniya da su dora wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila alhakin laifukan da take ci gaba da yi akan al'ummar falasino bayan kaddamar da harin daukan fansa na ambaliyar al'akasa da 'yan gwagwarmayin falasinawa suka kai a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 da kuma hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan yankin zirin gaza mambobin cibiyar sun shirya zanga-zanga na zaman wani bangare na harkar jami'o'in amurka da ke yin tir da yakin gaza kimanin mambobi ɗari na cibiyar ne suka shiga zanga-zangar a san francisco inda suka mamaye harabar wani gini da ke ɗauke da karamin ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma 'yan sandan amurka suka kama wasu daga cikinsu bisa zargin ɓarnata dukiyar wani ɓangare a farkon wannan shekara ta 2025 'yan sandan birnin london na kasar birtaniya sun kama wasu daga cikin masu nuna adawa da zaluncin yahudawan sahayoniya tare da yin awon gaba da yail kahan mai fafutukar yada kiyayya ga yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida inda suka yi masu tambayoyi kafin su sake shi wakilin cibiyar mai suna sam weston ya ce suna da gwamnatin sahayoniya da take daukar wasu daga cikin umarninta daga kudus da ofishin jakadancin haramtacciyar kasar isra'ila babu wani batun nuna bambanci da bangaranci a nan ya jaddada cewa sun fusata da matakan da jami'an tsaro suka dauka na kama wani limamin coci saboda kawai ya kwatanta irin ayyukan da 'yan nazi suke yi da kisan kare dangi da ake yi a gaza yana mai cewa kisan gillar da ake yi wa galibin mata da ƙananan yara 'yan falastino yau sama da shekara ɗaya domin neman murkushe 'yan gwagwarmaya hakan bai isar ba wajen kwatanta gwamnatin yahudawan sahiniya da 'yan nazi sannan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cancanci a kwatanta ta da duk wani mai aikata muggan laifuka a tarihi yana mai jaddada cewa kama masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da bakar siyasar 'yan sahayuniya wani yunkuri ne na dakile duk wani kokarin nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi tare da samun cikakken goyon bayan siyasa da kuma kayan aiki daga gwamnatocin kasashen yammacin duniya da dama gare ta daga cikin masu tsananin adawa da bakar siyasar gwamnatin mamayar isra'ila akwai banet senda ɗan siyasar amurka ne kuma ɗan gwagwarmaya wanda shine babban ɗan majalisar dattawan amurka daga jihar vermont sanda shine mafi daɗewan ɗan majalisa mai zaman kansa a tarihin majalisar dokokin amurka amma yana da dangantaka ta kudda kudda jam'iyyar democrat a cikin wata kasida da jaridar Yadda'ut a Haranot ta wallafa na Attila Sumpalbi da a ciki ya bayyana cewa haske ya bayyana ga kowa da kowa kan yadda ake kyamatar haramtacciyar ƙasar Isra'ila a fili a duniya ya ƙara da cewa abin da ya fi ba su mamaki shine yadda Yahudawa suke shiga fagen nuna kyamata ga munanan ɗabi'un al'ummunsu na aiwatar da kisan ƙare dangi kan jinsin ɗan adam. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.